رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار shin mai dago kansa kafin dagowar liman baya tsoron Allah ya canja kansa ya kamar kan jarki ko kuma ya canja sura ya dawo irin na jarki da haka bai ana cikin sallah mutum ya yi wani abu kafin ya yi kuskure to mutum ya yi karatun fatiha mutum zai karanta sura shi kuma karatun sura mutum zai karanta abin da ya sauwaka masa ne duk abin da ya sauwa ga ko aya ɗaya ne ko biyu ne ko ko fatiha ne ko sura ne gaba ɗaya za ka karanta duk abin da ya sauwa ga sai dai ba kamar yadda mutanen mu suke suke tunanin suke zato idan aka ba aka ɗan jiya sallah sai mutum ya ce a an ja sallah ana tsawaitawa ko wani abu anas bin malik ko wanda da cikin sabai yake cewa bai taba ganin wanda ya kai manzan allah yin sallah mai kyau wajen karatu da cika sallah da sauransu ba duk wani abu wanda ya kamata wanda bare bara a wannan bara a gajiyar da mutum ba to haka manzan allah yake to amma manzan allah ma yakan karanta ayoyi ɗari yakan karanta sura guda yakan ja ba irin ba wai irin yadda mu muke tunani ne wai yadda kawai ana zuwa a karanta wani shafi da shafi kaza wani lokaci maza Allah ya kan karanta suratul sajda gaba daya a sallah ko kuma ya karanta suratul lul ko kuma ya karanta wasu surori masu tsayi ba kamar irin yadda mu muke tunani ba akwai wani hadithin abin min hal sayyar bin salama yake cewa babansa ya zo ya shigo da fara abi ala barzatul aslam ya zo ya shigo wajen barzatul aslam yake cewa ya masa bayanin lokutan da manzara sallallahu alaihi wasallam yake sallah sai ke cewa sakanin sunni hajira allati tad'una ula hina tadhhabu ash-shamsu wa sayyid al-asr kunna yu'aduna ila rahli yas al-madina wa shamsu hayya wa nasitu ma qala fi al-maghrib wa kana hadithun da yana da sai bayanin da yake cewa manzara ya kasance yana sallan azhar ne al-hajira ita ne ake yin sallar azhar shine allati tad'una ula hina tadhhabu ash-shamsu rana yana kaucewa daga tsakiyar sama za ke yake sallah wa yusalli Asar sun thumma zuwa ahaduna na rahmi fi aqsa madina wa shamsu hayya dai sallar da asar kuma lokacin rana tana fasfati rana ta yi fasfati magariba kuma da rana ta faɗi sai kuma yake cewa wa kana yastahibbu an yu'akhira al-isha manzo yana son yana jinkirta sallar isha'i can cikin dare ba yi shi da wuri ba mazala yana son ya tura sallar isha'i akwai hadisi ma da yake cewa laula an ashuka ala ummati wa ala nasi la amartuhum bi hadhihi salati hadhihi sa'a wani lokaci mazala eh, eh, Umar bin Khattab yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallam an sallar isha mun mata da maza duka an taru a masallaci sai manzala ya yi fitowa shine yake cewa a ta manzali sallallahu alaihi wasallam salatul isha hatta rafa da nisa wasu ya nake manzara kusan ya jinka da sallan isha'i har can cikin dare har mata da yara suka yi barci manzara ya ki fitowa har sai na umar ya ga lokacin ya ja sai ya tashi da shiga cikin gida ya samu sai manzara ya ce fa fara da wara su da kun sai ga manzara yana fitowa kansa yana zubar da ruwa kamar yayi abu lafiya shine sai ya ce masa ya rasulullah rafa da nisa wasu biya, mata da yara ba a sun yi barci kuma ba a yi sallan isha ba shi ne sai manzo Allah yake cewa yake ce masa ai laula an ashqa ala ummati da ba zai kan na tsananta wa al'umma na ba la amartu bi hadhihi salat hadisa da na umarce su da wannan sallar a yi shi yanzu yadda manzo Allah ya tura shi cikin dare to amma abin da ya sa yanzu aka tura sallar cikin dare mutum zai iya yin barci da yi sallan ba shi yasa ake yin ake aka zo aka sashi immediate bayan sallan wannan yake cewa to manzo Allah so mu jinkirta sallar isha ne har can kusan dare yace wa kana yastahibu an yakara isha allati tad'una al-atama shine sai kuma yake cewa eh, eh, wa kana yastahibu an yakara isha allati tad'una al-atama yace yana so ya jinkirta sallar isha wanda ake ce mata al-atama wa kana yakrahu an-nawm qabla kuma ya hana ya hana bacci kafin sallar tsakanin magariba da isha bai kamata mutum ya kwanta ya bacci ba a haramun ne manzala ya hana in aka yi sallar magariba to dole ne mutum ya jira sallar isha kafin nan in zai kwanta shi ne kuma lokaci kaɗai wanda aka haramta sallar aka haramta bacci ba kamar yadda ake tunani wasu su ce wai bayan sallar asuba in mutum ya kwanta wai shi ma babu kyau ba ko wai da yamma bayan sallar la'asar duk wannan babu hadisi a kansa amma tsakanin sallar da idan mutum ya kwanta to nan bai abin da ya kamata ba manzo ya hana ne wakana ya yakrahu yau mu kwamla manzo Allah ya hana sallah ya hana bacci tsakanin sallar magriba da isha sai kuma ya ce wal hadita ba da Allah kuma ya hana hira bayan sallar isha babu majalisa ana yin sallar isha mutum kowa ya shigo ya samu iyalansa amma ka da shi ka shiga kwanta ne abin da ne wal hadita ba'da da hira bayan sallar sha amma kuma wannan bai kore don mutum yana da wani sa ko wani hajarsa a cikin mutum da muke yi ba a masu zama sama halalan kawai ba wani ba wani hadafi shi ne wanda Allah ya hana sai kuma yake cewa wa yan yanfaci min salati da bada ya kasance yana juyowa yana idan da sallan asuba ina ya arifu rajulu sau lokacin da mutum yake gane abokin zamansa kamar yanzu gari ya dan waye za ya ja sallah har gari ya dan waye haka sai kuma yake cewa wa kana ya qara bi sittina ila Ba za ya kan karanta ayoyi sittin zuwa gari a sallar asuba yanzu da za a zo a ce za a yi sallar asuba a karanta ayoyi sittin zuwa gari da yanzu ya zato shi maza Allah ya nayi so ba yanda muke expecting maza ya kakkawo hadisai na cewa kar liman ya ja sallah ya tsawaita idan mutum yake maza da yake cewa idan mutum yana sallah mutane fannin jisko ya sassauta ya yi sallan dandare yake cewa fa inna yuwa wa ayyub wa'ifa wasaqima wa lil haja domin ta yi ba a bayan mutum akwai mara lafiya akwai kuma mai bukata haka mutum ya sassauta sallah amma ba wai yadda muke tunani daga yadda ana karanta shafi ɗaya biyu idan fara kunkuri ana magana ba wanda wannan shaidan ya kai bizin wanda har ya zama ma mutum sallan ma gaba ɗaya babu kushi a ciki damuwarsa kawai ya ga an yi rukuni har wani lokaci mutum ma akwai wani wanda ana cikin ya kawai sai da tsabar wanda har ka ji tsakinsa ya fito tsakinsa ya fito irin an tsananta an yi sallah an tsawaita sosai su ba yanayin yadda muke tunani wannan dama yadda ake sallah an fi tsawaita sallah a sallan asuba daga nan kuma sai sallar azhar daga nan kuma sai sallar la'asar daga nan kuma sai magariba in sha haka an fi saurin sallah a wannan yadda suke hakan so dole ne dama idan aka zo ba wai yanzu kamar an zo sallar magariba ko an zo sallan isha ko kuma an zo sallan asuba ko azhar da asar mutum ya ji an ja sura ko an karanta shafi biyu uku mutum ya kama rukuni ba sallan maza Allah da mutum tare da manzo Allah ma za mu sallah to da bara ma mu da da shi yana karanta ayoyi dari yana karanta ayoyi sittin yana karanta sura gaba daya yana karanta izini yana karanta wasu ayoyi sallah masu tsayi ayi suroni ko kuma shafuka masu tsayi da haka ya kamata kowa in mutum ya zo sallah ya ji a rasa cewa yana tsaye ne a gaban Allah Allah subhanahu wa ta'ala da haka in mutum kamar yana sa ku kushuri a cikin sallarsa to bare ma ji cewa wai a an tsawaita an tsawaita sallah ko an ja sallah saboda gaba ɗaya hankalin mutum yana da Allah subhanahu wa ta'ala ne sannan kuma bayan mutum ya yi karatu sura magana ya kasance ne ya karatu sura kamar ya karanta a misali sunansa ya gama inna shani'aka huwa al-abdar alhamdulillah amsali to mazala ya kasance yakan dai shuru kadan ba ba kamar ko ya cewa inna amaina kal kawthar wa sallu bi qal ar inna shani'aka huwa al-abdar ko sai mutum ne Allahu akbar ba mazala ya kasance in ya karanta ya karanta da sai ya dai shuru kadan saboda me saboda mamu kowa ya nutsu ya tara hankalinsa guda cewa an gama wani level ya zuwa wani sallah yanzu za mu je next level shine za a je ruku so maza da yakan sai yi su kaɗan a wannan lokacin daga nan kuma sai ruku ruku idan mutum shine kamar da ya faɗa na idan maza da ya gama yakan yi wani assert wato shine yakan kan yi wani shiru kafin nan sai ya je ruku idan mutum ya je ruku ruku kuma mutum zai yi kabbaran arma kuma wannan kabbaran wajibi ne kamar yadda albani ya kawo a nan anan wajen ma mutum zai yi kabbaran arma na shi ba kabbaran arma ba zai yi kabbara mutum zai yi kabbara Allahu akbar mutum zai iya ya daga kamar zuwa yadda muka faɗa jiya zuwa daidai kunne ko kuma zuwa daidai kafaɗa duka shi ma dare ne sannan sai sai sai ruku rukunu kuma ana yin rukunu ne mun faɗa idan mutum ya zo zai yi ruku'u zai ware hannun haka sai kama gwiwan hannunsa da shi a ya kama gwiwan kafarsa kai da shi a haka ya kama shi a haka ba wai haka ake matsa ramu a manna a kai ba ko kuma a yi wani haka ba haka ake ba akan ware hannu ne sai a kama a damki gwiwan sannan idan mutum ya yi rukunu zai miƙe bayansa ne ba kamar yadda wasu da ga suke ba mutum zai miƙe bayansa ne sabbai suka ce a ya kasance da yin ruku yakan miƙe bayansa straight ko har ya zanto ko da an sa wani ƙwarya ko wani abu a bayan manzan Allah to wannan ƙwariyan ba za ta faɗi ba manzan Allah baya ɗaga kansa haka a rukuku sannan kuma baya sauƙa kansa haka wani da zai yi ruku sai ga ya sauke kansa misali rukuwar mutum ka gama sallan ka gama wannan mutum ya yi haka za ka ɗaga hannun ka mutum haka ko kuma zuwa jini ka faɗa mutum to in mutum ya zo ya yi rukuwar zai ware hannunsa haka sai ya kama gwiwa hannunsa haka sannan kuma mutum zai ba a ɗaga kai haka sannan kuma ba a ɗaga kai haka za ka ka bayanka da kafaɗan gari da kuma? nan bayan mutum haka ya yi straight da kafaɗinsa ba a kuma yin haka ba a yin haka kuma ba a manna hannu haka a cikin wannan ana yin haka ana a cikin kafaɗin mutum zai mutum zai zai yi haka straight kana kallon inda za ka yi mutum ba za ka daga kai haka ba sannan mutum kuma ba zai da kansa haka ba to haka wanda ya kasance yake sannan kuma wanda ne mutum ya tabbata babbansa kafafuwansa gaba daya kamar yadda har yanzu har ta zuwa muke sallah da sauran wasu mutane har yanzu sun da ana wannan yadda ake ware kafa ya kalli nan da wannan dinin na ka sa kafan ka haka ya kalli a cikin birane gaba daya nan da kafa na nan za ka kamar yanzu in nan ne gabar din to kafa na gashi nan ne ke kallo in mutum ya yi haka ya yi kalli kafansa ya kalli haka to mutum bai ne ne kusan ba in ka tsaya yanzu idan mutum ya zo ya tsaya a nan haka ni ma na zo da kafa na wani ya zo da kafarsa ya tsaya shi ma kafarsa straight da mu ji cewa nan gefen mu nan ya murmu ya murmu nan to gara mun toshe kafan da maza Allah yake cewa in muka bari akwai hadisi ma da banza Allah yake cewa ta zo sallah ma mutum duk lokacin da aka zo sallah aka bar space ma ya kan gani yana gani shedan ya kan zo ya tsaya a cikin wannan da ya yi kokarin ya samu wannan sauki ya samu wannan amma idan mutum ya ta tsere kafar ta ni ma na zo na mallalawa mun haka karamin yatsa da duniya yana na spread to nan tun mu da mu ya mamu ya haɗu ta yadda ba wani spread da shi ɗan ya zo tsaya sannan kuma in mutum kuma misali a ce ya zo ya wani kafarsa haka to ga space na ana wani to mutum shi ɗan ne samu space wanda ya zo zira kuma shi ne yake jawa sai ya sa mutane wasu wasu da haka rukun da mutum ya yi ka gama karatun suranka da ka yi rukun kama kama wannan ake haka sannan kuma mutum zai yi straightening bayansa ta yadda ko da an zo an sa wani ƙwarya ko wani abu wani abin zai zauna a ciki zai zauna a saman bayan mutum ba a daga kai haka ba a wani lamari zai rubu za ka ya wani haka da ya ya sauka ƙasa sosai wannan gara ana sa wani abu ne mai doro so to ba a yin doro da baya ana lakin kusa ne a miƙe baya haka mutum ya sanya bayan sa bayan nan idan mutum ya yi rukuru akwai abin da ake karantawa a rukuru kowa ya sani idan mutum ya yi rukuru zai shi ne ga shi ne yake wala yufaffid ra'sahu bare sauki bare sun da kansa ba ko bare daga kayansa ba sai zai zai ta bayansa mustawiyar zuwani zai ta bayansa sannan yawwa ga shi ma faɗa nan wani baya ayu mai fi kai aljanni zai nesanta gwiwan na ɗinsa daga jikin cikinsa ko kuma kafaɗansa za ka ware hannunka haka sannan kuma a cikin rukun zai ce subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim su uku ko kuma fiye da haka akwai kuma wasu addu'o'i ma da ake yi subuhun qudusun rabbul malaikatu wa ruh da sauransu a cikin sujada kamar a ana girmama Allah ne ana yin tasbihohi da a cikin sujada shine har cewa وأما في وأما في أما أشكي سجرة in mutum ya yi addu'a yankan wuta ne kamar cikin sujada idan a cikin sujada ne kana gama subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la mutum ya yi su mutum duk wani bukatocin ka in ma cin exam ne in ma wasu abubuwa ne to mutum ya faɗa a cikin wannan sittin shi ne kamar yadda maza ya faɗa na hadisi aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi fi salah wa huwa fi wa huwa min huwa sajidun mafi kusan mafi lokaci mafi kusa wanda bawa zai kasance yana kusa da ubangijinsa lokacin da yake cikin sallah ne lokacin da yake sujada da haka ne yake a cikin wani addu'a a yawaita addu'a duk wani bukatar da mutum yake da shi ya yi shi to amma cikin sujada a cikin hukumu kuma sannan bayan mutum ya ya yi ya yi ya yi ruku'u mutum zai tabbata ya daidaita ya daidaita bayansa ya yi komai ya nutsu a cikin su ruku'u ba mutum yadda ana mutum yana yin ruku'u a kawai sai ga wani mutum ya kokarin kasuwa ba ba ku wani duk wani arkan na sallah to dole ne mutum ya tsaya har sai ya yi wannan abun ya daidaita a cikinsa sannan kuma ka iya ce ne je next ya taso don haka dole ne mutum ya daidaita a cikin ruku a cikin ruku sannan ya ci gaba da kanta wannan subhana rabbiyal ta'ala ay subhana a azim da sauransu sannan kuma bayan mutum ya gama ya gama ruku zai dago idan mutum zai dago mutum zai ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd wasu malamai sun yi bayanin cewa ko da mamu ne mamu ma zai faɗi sanya Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd da haka idan aka zo da a dago liman yace sami Allahu liman hamida mamu ma zai ce sami Allahu liman hamida kuma yace rabbana wa lakal hamd haka ma da malamai suke bayani wasu kuma sun ce in mutum in liman ya faɗa shikenan mamu sai ya ce rabbana wa lakal hamd to da haka dai duka kowanne ne mutum ne shi ma da dai ne mutum zai zai dago shi dagowa babu wani wannan a cikinsa mutum kawai zai dago hannunsa ne ya ce amma shi kan ma albani a nan da ya kawo ma ya ce ma wajibi dole mutum waya ko fi a kirayi da zidal sami an babu mun hamida wa huwa wajibi da haka shi a nan bayanin wajibi ne mutum zai ce sami Allahu liman hamida sannan kuma in ma mu shi kan shi ma zai yi da rabbana wa lakal hamd sai ya daga hannunsa ya daga hannunsa zuwa daidai kafadarsa ko kuma zuwa daidai kunnensa da mutum ya ya daga to dole mutum zai tsaya shi ma ya daidaita a tsaye sannan sai shi ma wannan wajen akwai wani addu'a da ake yi سمع الله ان ربنا ولك الحمد لأنك أنت eh idan an dago daga hukumi mutum ya tsaya na yi hukumu na yi hukumu na haka na dago haka na ce sani a wawon nan hamida rabbana wa lakal na mai ko shi wake eh hamdan kafiran wa yi mubarakan fi وسن كان مئة ثمرات الأرض ومنها من شئت المسلم بعد حدث لنا الرجل الحق ما قال وراء شمالا سيد كلام so shi ne addu'a da ake idan aka ɗago da ya gwada cewa yadda muke yi nan ana ɗago mutum kawai ya ya ya koma ya ko ya yi sujada ya tafi to ba daidai ba ne kowane stage ne ya sallah shi sallah gaba ɗaya nutsuwa ne a kuma da kuma gaba ɗaya duk wani abu da mutum ya ga abubuwa da daga wanda aka ce yake rubuta sallah most ɗinsu suna suna shakuruwa ne da da rashin kushuri da rashin nutsuwa shi yasa manzala akwai hadisin da ya bayani cewa manzala ya hana wani lokaci muka ga za mu yi sallah aka, sai ga mutum ko tun da daga gida ko daga hostel mutum da yana haɗa sa haka ko mutum abu ana sallah ana wannan hakan nan da ne to manzala ya hana shi masallaci kuma muna yawan yi na zo sallah ko mutum yana tsaye haka haka da haka wannan hakan nan maza Allah ya hana shi ko mutum a zo kafin yi sallah haka wannan mutum ya sa hannunsa a hannun nan hakan nan duk akwai hadisi duka zasu nan. duk manzo Allah ya hana irin wannan abubuwan haka shi masallaci ko mutum ya yi haka ya haɗa hannunsa haka duka manzo Allah ya hana duka saboda irin wannan abubuwan wasu suna gwada gaba ɗaya mutum babu kushuri ko nutsuwan cewa ba ya zo ne shi yasa tun akwai malaman da suka hana mutum ya yi magana ba tun daga farkon mutum ya fara alwala saboda daga lokacin mutum ya shiga cikin sallah amma irin yadda muke yi duk da dukkan mu ne dukkan mu bikin ne Allah ya ji kanmu kuma ya fi mana shine da ga wani lokaci ma har sai mun zo muna cikin masallacin ma muna tattaunawa duka Allah ya yi wannan dai kuma Allah ya sa mu gyara da ga mutum ya zo har cikin masallaci yana magana yana ana ta taki ko nan to gaba ɗaya ma ba yanda da ai mutum daga lokacin har a ce mutum ya ka samu kushuri ana zuwa da ya kuri bayani to tun daga lokacin ne yana cikin sallah kamar yana wazala ya yi bayani a cikin hadisi ne mai dan tsayin da yake cewa wanda ya bayani har takun mutum cewa sallar mutum sallar mutum da tabbar da sauran da fasi sallar shi ne da wanda yake cewa wa dalika anna rajula idza tawamma idza tawamma fa ahsana wudu'a thumma kharaja ila salati lam yakhruj ila salat lam yaqul khutwatan illa wa qala ya rabbi wa haqqan ya ana qatiyata wa hatta dakhala al-masjid ya hazwa kashi mun yake bayani cewa tun daga in mutum ya dauki butan sai ya yi a lura tun daga wannan lokacin yana cikin sallah ne kana saukowa daga basir takun ka daya kowane tabu ana ba mutum lada ne ka taka haka an baka lada an daga maka darajar ka kuma ya shawo kofar da an kuma da a goge mutum ne kuka sa da shi hatta ya dama almasjid har mutum ya shiga masallaci fa da dakhala masjid magana ce idan mutum ya shigo masallaci ta nufi salati ma da mafi salati ne da ta hadisu mutum zai kasance kamar yana a cikin sallah ne matukan sallan ita ce abin da ta tsaye shi a cikin a cikin a cikin masallacin so to mutum da ya kasance kamar yana cikin sallah ne har har manala ya shi. malaiku kuma wa malaiku su salli ala ahadikum idan muka zo muka zo sallah muka zo muka zauna muna jira sallah aka to shi manala ya ce malaiku za su na mana salati Allahumma rabbil alamin Allahumma arhamhu haka malaiku za su na faɗa jira sanda tsakanin sallah wanda Allah ta ce wannan lalata kamar na riba ku ne kamar wanda ya je ya tsaya ne a hudan musulunci ya tsare saboda kan kafirai su shigo su fara mutanen musulmi ko kamar wannan riba ku ne da haka ya kamata tun daga lokacin da mutum ko ana alula ne a can wajen ko kuma daga hostel ne akwai kuma ma fa addu'a tafiya masallaci idan har mutum zai na yin addu'a tafiya masallaci ma ba a ma yanda ya yi mutum kuma yana zuwa Daga da kuma daga wannan ma'aikin magana kowa ya sani akwai abin tafiya masallaci ko ba ka amma kuma da yanzu kan yi nuna mafi san ne nuna mafi masa nuna an yi nuna an shiga nuna mafi kuma nuna mafi kuma nuna a ba kuma da yanzu nuna yana da sai ya shafi ne wani abu hikima na mu zala sai sa ta mai sai ne kuma masallacin kun da sai ya kada kai yi kafin ma na da sai Allah ya sa ma haske haske haske ta kotai na albarka shine abuwa to in har mutum zai zo zai na zai karanta wannan addu'a to ba ma magana mutum a ce zai na magana ko kuma wani abu dan haka Allah ya yafe mana kuma Allah ya sa mu gyara sai bayan mutum ya dago daga rukuru muka ce zai ce sami Allahu hamidahu wa rabbana wa lakal hamd ya karanta addu'a hamdan kafiran bayyana mubarakan fihi da sauransu to daga nan kuma sai mai sai sujada sujada kuma shi ma mutum yanzu zai tafi sujada zai yi kabara shi ma a nan albani ya shi wajibi ne wa ya kawo da rai a hayana daga hannun kuma ba dole ba ne in ka zo yanzu a misali in an yi ka dago daga hukuma ka to ba dole ne sai mutum in za in ka zo za ka tafi sujjada kuma ka daga hannu ba Allahu akbar dole ne za ka faɗa amma ba dole ne ka ce ai ka yi haka da hannunka ba za ka iya kawai in ka ce kamar misali ko na yi haka duka dare to in mutum ya yi haka a kan da ka da sai ka tafi sujjada dai ya kuma ce Allahu akbar da ɗaga hannu sai ya tafi sujada duka da rini su yi mutum zai tafi sujada kamar yadda kowa ya sani sujada akwai hadithi da mazala ya kawo cewa mutum zai tafi sujada kar wala ya buru a hadukum kama ya buru kulbarai kar mutum ya tafi sujada da kafansa kamar yadda rakumi yake tafiya rakumi inda inda inda inda kwanta da wani kafa da me yake kwantawa da na gaba ko na baya to shi yasa malamai suka yi sabani a nan shi albani a nan shi fahimtarsa shine idan mutum zai tafi sujada ko kai kenan in an fahimci zahirin hadithin cewa rakuni kafansa na gaba da a ɗauke shi a matsayin hannu ne a fahimta kafan da kuma na gaba sauran malamai sun ɗauke shi a matsayin hannu ne kafan kuma shi ne na baya su kuma wasu malamai kuma sai suka ɗauka cewa kafan gaban shi ma shi ne kafan kuma shi ne abin da maza da ya faɗa shi yasa ku da su bin bas su a fahimtar su shi ne shi ne idan mutum in mutum zai tafi sujada to zai tafi ne da kafan da kafan da gwiwan sawunsa ke yasa su a cikin salatu nasu in mutum ya karanta zai ga su da kafan da gwiwa ake tafiya haka sai gwiwan ka ya sauka haka kafin hannu ya sauka sai gwiwa ya sauka kafin hannu ya sauka amma albani shi kuma wanda muke karanta nasa yanzu a nan shine ana tafiya ne da da me sai hannunka ya sauka haka kafin sai ruwa ya sauka so a ra'ayi halin da duk wanda mutum ya yi duka kowanne istinbatin su ne kuma ba wai sun yi ne da wannan kowa yana da hujjarsa maza Allah ya ce kar mutum ya ya durkusa kamar yadda rakun yake ba. in yanzu su a wannan ɗin tun da rakun yana tafiya ne da kafansa na gaba to suka ce to yana nufin maza da yana nufin a tafi ke da me da kafan baya tun da rakumi da haka yake tafiya to sai suka ɗauka shi ma rakumin na wannan din shi ne hannun kenan kuma shi ne na gaba da shi yake tafiya to na haka da me da tafi da gwiwa da tafi su kuma shi kuma albani da sauran ba shi ta cewa shi wannan wannan wannan shi a wannan nisa a tafiya da hannu shi ne abin da yake nan wajen za ka ɗauki mutum ya tafi da kafansa shi ma akwai wanda suka fahimci haka kuma mutum ya tafi da hannunsa ma duka akwai wanda suka fahimci haka sannan kuma in da yi hukumu dama ana yin ruku ne kamar yadda manzo ya faɗa su an asjuda ala sadai min a abun an umarce ne yi sujada akan garbai guda bakwai aljabhat wal am bushi da hanci wani lokacin da zai zo ya ruku da ya sujada hancin sa ma bai taba kasa ba ko sujada mutum bai yi ba mutum gabbai guda bakwai da maza ya faɗa nan da goshi da hanci guda ɗaya ne sai kuma hannaye guda biyu nawa kenan uku sai gwiwoyi guda biyu su ma nawa kenan biyar ba sai kuma gefen kafafuwan kafa falafin akram gefen kafafuwa guda biyu shine gabbai guda bakwai dole ne idan mutum ya sujada to ya tabbata sujada sa akan wayannan gabbai guda bakwai da manzo Allah ya faɗa ni mutum ya sujada akan su so yanzu a misali mun a misali mun zaɓi za mu tafi da hannu da shi ne abin da muke karanta yanzu na na gama ko komai na nayi abubuwan irin na yi allahu akbar ya ka tafi da isa bayan hannun mutum ya isa kafin sai kuma kafarsa ya isa a abin da muke karantawa da fahimtar da saura kuma in kai allahu akbar sai gwiwanka ya fara ya sai ka fara kafin kuma sai ka biyo da hannu sannan idan za a sijada, hannaye ana haɗa su ne haka ana haɗa hannaye amma a rukuru ana buɗe su a kabara a kuma ana sanya su ba a ware ba a kuma intermediate kenan wannan kuma ana buɗewa gaba ɗaya a sujada kuma ana haɗa su haka mutum ne. shi yasa ko ne ya haka zo mutum zai tabbata dukkan jikinka abin da ake so shine na kallon antilla mustaqbilan bi asabi'i rijlaihi wa yadayhi qibla dukkan da kuma mutum za su fuskanci al-qibla ke kai haka ba mutum ya yi haka ba ko mutum ya akwai wanda za ga ya haka ya dosa na hannun haka duka shi ma wannan ba su jira ne mai kyau ba za ka sa hannunka ne haka sannan shi ma su jira mutum zai sa hannayensa ne da ya sa su a daidai kunnanta ko kuma tsakanin kunne da kafara duka shi ma da ne shi ne mai jiran in ka zo za misali na yi haka yanzu na yi sujada da shi haka hannuna yana tsakanin kunnuwa da ke duka shi ma wannan da ne sannan kuma in aka zo sujada ba a maƙi hannu ba a rike hannu haka ba a rike hannu haka duk wanda ya haka sijiran sa bai dai ba kuma ma ga shi ma ya ma baya ma kallon kibla domin akwai hadisin da ya tabbata cewa manzo Allah ya kasance idan zai yi sujada kan ware hannayensa hatta ya fito bayan bai har sai kyallin ambatan manzo Allah ya bayyana da haka duk wanda ya yi haka bayan da ya ma a ga wannan dan ambatan sa haka mutum ta yi haka mutum ya yi haka to daga nan da ya kallon me ne a nan don mutum kenan sannan ko manza da ya kawo a nan sai yake cewa idan mutum zai sujada wala ya musu ahadukum dira'aihi misafan kai kar mutum ya shimfida hannayensa zira wannan nasa kamar yadda kare yake kare ya inda ya kwanta ba haka yake ya miƙe ba haka yake miƙe ba hannayensa to wanzala ya hana wannan ba za ka shimfida ko wani kamar ya haka to shine abin da a yake cewa kar mutum ya shimfiɗa hannunsa kamar yadda kare yake shimfiɗawa in ka zo mutum zai yi haka ka tabbata hannayenka idan ba mutum yana irin wannan sallolin ba kai karan kanka in mutum yana cika komai yana abubuwa kai kan shi wannan yi mai kyau kuma yana jawo kushuri a cikin sallah saboda me zai sa mutum ya rusu ba cewa ya ji ba kowane stage yana kokarin zai yi abu yanda manzo Allah ya yi to zai da hararo masa cewa bayan ina cikin sallah ne duk wasu wasu wasi da sauran abubuwa ba mutum zai rabu masa ka yi haka mutum ya yi haka ya yi sujada a kan hancinsa da goshinsa ba mutum ya yi haka hancinsa bai taɓa kasawa da hanci da goshi a tare suke dole ne mutum ya tabbata hancin mutum da goshinsa ya yi ne ya taɓa ƙasa sannan kuma ba a bulluko baya ga mutum ga mutum ya takure haka ba a takurewa ko mutum ya ɗago bayansa shi ma a sujjadan ana tafiyar da baya ne ya tafi straight haka a sujjada ma shi kuma a rukuku ana tsayar da baya ne ya tafi haka wannan kuma ya yi slopin tun da dama dole a slopin da yi. mutum ya yi haka mutum ya yi haka sannan mutum kuma dole ya ware ya bubbuda duk iya space kamar yadda da ya kasance kamar yadda yadda kuma wasu za ka sun buɗa mu haka baya shiga ba irin su jiran manzala ba haka ba a buɗa mu kai haka daga nan ma kama kautar da ka daga kan alkibla za ka mutum ne sa sa haka ya haka sannan kuma idan an yi sujada baya kafa kafafun baya kafa su ake wani in yi sujada misali idan wani ya sujjada rami sai ga ya ware kafarsa haka haka ko ya haka ko ya ware su haka ko haka ba haka ba haka ake ana ana haɗa su ne haka sai kuma mutum da kafa su su kalli a kibla su ma komai ana so na kalla a kibla ne yanzu kamar yadda mutum ta yi haka to su ma suna kalla a kibla kuma haɗa kafa yake yi haka ta yi haka ba mutum ya ware su haka ba ba a ware kafa mutum zai hada su ya kafa su haka to shi ne yadda manzo Allah yake yi sannan kuma idan mutum ya yi ya yi wannan sujada to kowa ya sani dama akwai abin da ake karanta a cikin a cikin sujada subhana rabbiyal azim ah. kowa ala su subhana rabbiyal ala mutum zai yi zai karanta ya sau uku ko kuma sama da uku daga nan kuma mutum zai yi dukkan wani addu'o'in da mutum yake so shi ne fayyata hanyar mai masalati masha duk wani addu'a bayan mutum ya yi duk wani addu'o'i da bukatocin da da sauran abubuwa duka a lokacin shi ne lokacin da mutum ya fi kusa da ubangijinsa duk wani addu'a da mutum ya yi a cikin sujada da izinin ya karanta so bayan mutum ya yi ya yi sujada daga nan kuma sai ne sai ɗaukowa daga sujada ina jin kamar kamar na manta wani abu ne ina ba zan yi eh idan mutum ya yi sujada a sujadan farko kamar yadda dama muka yi bayani akwai zama da ake yi sujadan farko mutum ya dago mutum ya dago daga sujada na farko yanzu misali to akwai irin zama kamar da ranar an yi mana bayani a nan mutum zai iya zama a haka tsakanin sujadan farko da sujada na biyu kuma mutum ya dago zai iya mutum zai iya zama a haka saboda ba ba zama ne na tsawon lokaci ba manzo Allah ya yi yanzu kamar yanzu mun yi sujada haka mun ce Allahu Akbar idan muka ɗago idan muka ɗago haka to zai iya sai na yi haka ne yi haka da tsaya a hakan nan farkon zauna a haka sai in zauna a ƙafafuwa sannan kuma sai na tafi sujada sannan kuma dole ne duka duka wani step na sallah kuma mutum yana yin sa dole ne ya zamto cewa sai ka tara hankalin da ka musu ka daidaita kan wannan level din kafin kuma ka je wani labirin na gaba ba kamar yadda da aka duk bayanin yadda mutum ana yin sallah gudugudu da sauran nan babu shi kowane level mutum ya yi mataki na sallah sai ya daidaita a wannan level din sannan still zama haka ma shi ma duk ya halarta normal wanda muke yi shi ma mutum zai iya zama kamar yadda muka yi in mutum ta yi ruku kai jaran da haka ta dago mutum zai iya zama haka kafin ya je sujada na biyu sannan kuma mutum zai iya zama haka ka zauna a kan kafan ɗaya sannan ka kafa ɗayan ita ma ta kalli a daga na kafa taka ya tuna suna kan layin kula shi ma wannan zaman duka shi ma dare ne so daga nan kuma sai mutum ne ya je sujada sanin sujada da biyu kuma kowa dama ya sani idan har sa idan idan sujada ne na wanda za a yi karatun tahiya to shi ne wannan za a zauna sai a yi karatun tahiya idan kuma sujada ne na wanda mutum zai miƙe kawo wani raka shi da sai mutum ya yami ya miƙe sa insha Allah ran lokacin na ya yi mako hmm? so kamar yadda ya kawo a nan wajen aka ce ruku wannan sujada a kan hannaye kamar yadda muka yi kamar yadda muka bayani maza Allah ya hana mutum ya yi rukunu kamar yadda ba'i yake yi wa huwa an yusirra ala rukubatayhi allati huma fil mutaqaddimain kamar yadda mun yi bayani idan mutum ya yi sujada kuma to zai daidaita a cikin wannan sujada sannan kuma muka waya gummu a sabiya ma zai hada yatsunsa haka gashi nan sannan wai wajihu ma ila jibla kuma zai fuskanci aljibla da su sannan idan mutum ya dago kuma zai sa hannunsa ne akan akan cinyarsa in mutum ka dago tsakanin wannan sujjadan zuwa wannan sujjadan kenan sannan dama kuma in mutum zai yi kabbara zai kai su ne zuwa daidai kunnensa ko kuma zuwa daidai kafaɗarsa mun duka ne mun yi bayani ko mutum zai daga hannunsa kan yayi kamar yadda kare yake sannan kuma mutum zai tabbata ya haɗa hancinsa da kuma iska da goshinsa a kan ƙasa kuma ya daidaita su a kan ƙasan sannan kuma wata za a ba ko ƙaramin sannan gefen diga da digai mutum zai haɗa su sai ya fuskanci alƙibla da su yawa ga shi na wani suka biyu ya kamata a sha mai kibla ya fuskanci alkibla da dai ya tsursa wannan shi ne bayani a kan sujada kenan sannan sai kuma mutum ya daidaita ya sa hancinsa da kowane kuma sannan sai kuma ya karanta su hama wadda ya ala talata a haka sannan kuma sai ya zaɓi addu'an da yake so ya yi domin lokaci ne na karɓar addu'a to wannan shi ne bayani akan sujada zan rushe so gama da dare akwai saura ga wajen da rasatun istira'a da asirin tistaniya da sauransu da kuma su karatun tafiya da yadda ake sa hannu ana ana kakkaɗe yatsa ne ko kuma ana nijar yawa mutum ya iya kokari ya gare yana kokarin manzon Allah da iya yin sa ba sana wa mutum yi amma ya zanto irin sallan mu na da mutum babu babu kushuri ba nutsuwa ko mu zo sai an zo har cikin masallaci ana ta ana ta magana gaba ɗaya ma ba ma shauƙin cewa idan muna mutum ya karanta wannan wannan littafi na wannan ibn al-qayyim da yake a akan sirrori da ke cikin sallah tun daga lokacin na gulma farkon shimfiɗar da ya yi wani bayan yake bayani a kan da yi gwaji ne tsakanin ɗanɗana da ake samu a cikin sallah da kuma ɗanɗana da ake samu a cikin waƙa da kuma sauraron kaɗe-kaɗe ga masu jin waƙa har yake cewa wa kullum ma kawo ya zauku a haduhuma kawai da ya mawaka zauku da duk lokacin da mutum ya zanto shi a wannan ɗin sama da yake bayani ya cewa da jin waka da sallah da karatun qur'ani ba za su taba abuwa ba duk wanda ya zanto a wayoyinsa akwai wake-wake yana jin su yana jin daɗi to bare tafi bare ma yake ne zanto yana kiyaye sallah ko yana yin jin daɗin karatun qur'ani ko kuma har ya samu kusuri ba a wajen sallah ba farkon ma ba ne da ya fare a nan tashi kenan cewa mutum farko ma sai kayi yi watsi da abubuwan da waka da qur'ani ba su abuwa yace mm, in wannan ya yi ƙarfi a cikin zuciyar mutum to ba ofar za su ba sai ɗan ɗan ɗaya ne shi yasa ya kamata duk wani ne in har mutum ya zanto ya yi ɗan ɗane zauƙin ɗan alƙur'ani da kuma na sallah to wallahi duk wannan kiɗe kiɗan da wani abun ba za ka taɓa jin daɗin sa ba ke yasa ya kamata kowa ya iya ƙoƙarin sai gogewa ko kuma ya sai ruwa su ka samu ka sa ƙur'ani ka ci gaba da bin da sauransu daga lokacin da Allah ya sa mutum ya ya ya ɗanɗani wannan ɗanɗanon ko waƙa ne kaji ana yi sai dai kai kokarin toshe kunnen ko ramu ka san kawai wannan virus ne ba abin da zai yi wannan duka amma duk lokacin da kaga mutum yana enjoy yana jin daɗi yana jin waƙa wala a wani waƙa ma da zaka rasa ma me abin daɗi a ciki amma da ke shekan ne ko sai sauwara mutum kawai ya yi ta ce masa ai yi kaza kai kaza ji daɗi tana yi kaza ai wannan da ɗanɗano wallahi ba ma abin daɗi a ba wani ne ya zo irin kowanne saloli na waƙoƙi na ya ga mutum har mutum wani yana wani abu kyamai kyawawa sai ga mutum ana ta masa bidiyo wai yana impressive mutane wai abu mai kyau yake so Allah ya ce mu ya sa kuma mu gode wa